Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awul Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Wannan da tura maka nan su ne masu dole, ɗayan jaka biyu ne ɗayan kuma ɗaya babba. to hada 5 eh, eh, eh, muryar DCP Abba Kyari kenan a wani faifan bidiyon da aka nada yayin hada-hadar hodar Iblis ɗin da ta shiga tsakanin shi da waɗansu masu wannan safara wannan bidiyo kuma hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ne suka sake shi. To a ɗakin gudanar da shirye-shiryen namu muna tare da editan jaridar Daily Trust Hamza Idris kuma da shi za mu dubi wannan batu da idan basira. Amma kafin nan ga bayanin Femi Baba Femi kakakin rundunar hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi NDLEA yayin bayyana buƙatar kamo DCP Abba Kyari domin amsa tambayoyi. The arrest and seizures by NDLEA in the past 12 months is an indication that the country's drug problem was grossly underestimated before President Muhammadu Buhari watanni sha biyu da suka gabata kafin zuwan gwamnatin shugaba muhammadu buhari wacce ta karfafa hukumar ndlea ya nuna cewar ba a baiwa yaƙi da miyagun ƙwayoyi muhimmanci ba a cikin watanni sha biyun da suka wuce 'yan najeriya za su yarda cewar an samu ci gaba wajen yaƙi da miyagun ƙwayoyi da jami'an ndlea ke yi sai dai abin takaici waɗansu jami'an tsaron da ya kamata a ce da su ake haɗin gwiwa wajen tabbatar da umarnin shugaban ƙasa amma su ne kan gaba wajen karya dokar yaƙi da fadocin miyagun ƙwayoyi a ƙasar na, A yau ya zama wajibi mu bayyana ɗaya daga cikin waɗannan jami'an tsaron. Bayanan da ke mu sun tabbatar mana da cewa DCP Kyari memba ne na ƙungiyar masu safarar miyagun ƙwayoyi a tsakanin Brazil da Habasha da ma Nigeria. that operates the Brazil-Ethiopia-Nigeria illicit drug pipeline. an gaida dalhati liman da fasara kalaman femi baba femi kakakin rundunar hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ta najeriya wato ndlea to hamza kaji halin da shahararren dan sanda da aka sani da kama manya-manyan masu laifi ya tsinci kanshi ya aka yi irin wannan saukowa ta farar ɗaya mutumin da aka san shi a matsayin wanda jama'a da yawa ke fatan a ce sun zamo kamar shi saboda gaskiya da riƙon amana da kuma jajircewa wurin aiki to ya aka yi yau kuma gashi ya sako lokaci guda. To, ganin gaskiya duk wanda ya san abubuwa da ke faruwa a Najeriya yau zai ce ya shiga cikin tashin hankali saboda shi a bakari a takaice za a ce ya yi karkon kifi. Saboda mutum ne jarumi wanda an san shi a ko'ina a duniya kuma yana yin ayyuka waɗanda sa'annin shi a cikin wato jami'an tsaro na 'yan sanda har da sojoji da sauransu ba sa iya yi to amma wannan abin da ya faru yau abin baƙin ciki ne kuma sannan wato dama da 'yan najeriya suka bashi a baya waɗanda ake cewar kamar wasu ne manya wanda ba sa jin daɗin abubuwan da yake yi aka kukkulla aka ce yana da wato alaƙa da wasu manyan masu laifi irin su hoshfifi da sauransu to abin da yan e suka fitar yau ɗin ya canja wancan tunani na mutane gaba domin su ba bayani kawai suka yi wa 'yan jarida ba sun fitar da bidiyo ne yadda shi abakari da wani jami'i na ndla e wanda su shugabannin shi sun san cewar zai je wajen su suka bashi umarni saboda su samu shaidu da hujja domin su kama abba kyarin kuma sun yi nasarar yin haka hmm. saboda haka mu yanzu haka ma binciken da muke so mu yi shine mu gani yaya ake ciki ne a herkwatar 'yan sanda ta najeriya gaba da tunda in ka kula a cikin satin da ya gabata wato hukuma ta kula da al'amura na 'yan sanda wato police service commission sai da ta ba wa shugaban 'yan sandan najeriya wato sati biyu cewar duk abin da ake ciki ya kawo duk binciken da suke yi akan abakari saboda menene ba su gamsu da bincike ko kuma yanayin yadda ake tafiye da binciken a hukumar 'yan sanda ba ranar asabar wato ita wannan hukuma ta kula da hidimomi na 'yan sanda ta bayar da wannan wato na lokaci wa shi shugaban 'yan sanda na najeriya to in aka ce shugaban 'yan sanda na najeriya ba ana nufin shi ba ne saboda shi ne shugaba hmm. to akwai zargi da ake yi akan cewar akwai manya-manyan 'yan sanda a najeriya nan wanda suna tare da abba kyari duk wani abu da yake yi suna sane saboda haka duk abin da za su yi su kare shi za su yi saboda idan ya fasa kwai wato gobarar tana da faɗi za ta haɗiye 'yan sanda da ma wasu manya-manyan 'yan siyasa da sauransu mm. saboda haka wato kaman an fasa kwai ɗin kenan ma zan ce yanzu don Allah kaɗai ya san iya inda binciken nan zai tsaya a kwanaki da masu zuwa. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko a shafukan na sada zumunta wato facebookcom trust da kuma ta twittercom trust Haka kuma kuna iya neman shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko Apple Podcast da kuma ta TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. To Hamza kafin mu ɗora bari mu ji me 'yan Najeriya ke cewa dangane da wannan bidiyo da kuma maganar kamu da aka yi wa shi DCP a Bakari. To, um, abu na farko dai da za mu yi la'akari da shi shine su waɗannan mutane professionals ne. Wannan abin aikinsu ne, kuma su suka saki wannan bidiyo a matsayin uh, gamsasshen hujja da suke da ita. abin da za a duba za a ga akwai wurare da aka dan kakkare kamar ba a so a nuna wancan wanda yake nuna cewa an tabbatar da bidiyo ɗin waye a ciki kafin a sake ta tana iya shi mai kallo ko mai sauraro idan ya kalli bidiyo din zai iya cewa wannan aibe ba ma a tabbatar da shi wani bane saboda hoton bai fito sosai ba ko wani abu amma mu abin da muka imani da shi shine wayannan mutane ba zai yi su saki wannan bidiyo ba tare da sun tabbatar da wane ne a cikin bidiyo din ba har kuma ma su su ce wai an yi declaring din sa wanted ma'ana an sa shi a cikin jerin mutanen da ake nema ido rufe to a dukkanin mai hankali dai idan ya ga wannan bidiyo din ya kuma ji irin wannan abubuwa da suke faruwa ba ma wannan ba in ka kula ko baya ba a daɗe ba a wannan 'yan satuttukan ana magana cewa a shirye ake da miƙa wa ita ƙasa amurka shi malam abba kyari wannan yana da tabbatar maka da cewa kamar dama kusan koda wannan bai zo ba ana tunanin watakila akwai wani hukunci da zai iya zuwa watakila makamancin irin wanda aka yanke wa shi wancan abbas da aka yi tunanin cewa dama shine makasudin shigar Abba Kyar wannan hali ko kuma a ce mu'amalar su da haka fatan da mutum ya kamata ya in mai hankali ne shine Allah ubangiji ya raba mu da mummunan karshe domin wannan shine kawai fatan da mutum zai yi sunana Aminu Adamu Malam Maduri daga jihar Jigawa to hakikanin gaskiya wannan sabon bidiyo da kuma bayanai da suka fita akan abakyari ta wani bangaren ya ban mamaki amma ta wani bangaren a matsayin na mutum bai ba mamaki ba kuma abin da muke fatan gaskiya za ta halinta domin idan har ta tabbata ya aikata to akwai bukatar ya fuskanci hukunci daidai da laifin da ya aikata idan kuma aka san hakan bai aikata ba gaskiya ta halitta zai wanke kansa kuma zai fita daga cikin wannan sargayya amma hakika abin takaici ne da kuma abin al'ajabi duba da yadda yake cikin wani laifi kuma halau ya ƙara samun kansa a cikin wani irin wannan kes. a da farko sunana nasiru shehu inusari daga nan jihar yobe tarayyar najeriya So wannan bidiyo da hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi na Najeriya NDLEA a takaice suka sake game da Abba Kyari na ainihin zarginsa da fataucin miyagun kwayoyi. So a gaskiya ni dai wannan bidiyo da na gani ban natsu da shi ba kuma ban yadda cewa abba kyari bane wannan domin wannan bidiyo an nuno baya ne ba a nuna fuskansa ba ta yaya za mu tantance mu gane wannan shine ko ba shine ba domin wannan abu da wannan hukuma ta yi gaskiya ta ba mu kunya an haɗa kai da ita ko kuma an ce an haɗa baki da ita domin jajircewa da ƙoƙarin da wannan bawan Allah yake yi na ganin ya ga bayan 'yan ta'adda da ainihin barayin shanu da masu garkuwa da mutane a arewacin Najeriya da dukkanin inda ake tashe-tashen hankula muna yaba ƙoƙarinsa don haka wannan abun ba ma goyon bayansa wannan haɗawa aka yi domin a ɓata masa suna. na gode ku tashi lafiya. To edita me zaka ce dangane da waɗannan kalamai na 'yan Najeriya? Um, akwai tashin hankali a ciki saboda maganganu da yake yi a bayyane a cikin bidiyo ɗin nan kuma hoton shi ne kuma an san shi ne to kaga ba yadda za a yi gaskiya duk wanda yake da tunani ya karyata wannan abu sai dai saboda tsarin shari'a na najeriya akan cewar duk wanda yayi zargi shi zai kawo shaida ba kaman yadda ake bincike a wasu ƙasashe kamar na faransa ba wanda ake zargi a ce shi zai wanke kanshi kasan mu dalilin da shari'a take ba mu wahala kenan a nan najeriya idan ka zargi mutum ko da ya yi laifi sai ka kawo shaidu ka tabbatar da cewa ya yi wannan laifin amma wasu ƙasashe na faransa daga an zargi mutum za a ce to laifi ya tabbata a kanka sai dai ka kawo shaidu ka wanke kanka to bambanci din kenan to akwai wasu abubuwa wanda ba za mu faɗa ba a fili saboda irin bincike da muke yi a matsayinmu na 'yan jarida akwai irin bincike da muke yi irin namu ta wajen yin magana da manyan mutane da 'yan sanda ɗin da sojoji da jami'an tsaro waɗanda ba sa saka uniform da sauransu saboda haka akwai abubuwa da dama da muka sani wanda bai kamata mu zo mu faɗa a gidan jarida ba amma zai taimaka mana wajen yin aikinmu tunda aikinmu shine mu wayar da kan al'umma saboda haka jama'a bai kamata daga abu ya faru su ce a'a ai an taru an yi taron dangi ne wa wane ko kuma a ba a ƙaunar wane ko kuma a'a wane dan saboda shi musulmi ne ko kuma shi kirista ko kuma shi dan arewa ne ko kuma shi dan kudu ne shi sa ake mishi abin da ake mishi kamar wannan abin da ya faru idan 'yan najeriya suka haɗu suka ba da goyon baya to za a iya maganin wani abu babba tunda idan ka kula akwai alamun cin amanar ƙasa a ciki akwai alamun rashin kyautatawa akwai alamun rashin kwarewa ma'ayin aiki saboda duk wanda ya kware a aikin shi zai yi kokari ya kiyaye dokokin da aikin shi ya zaɓa mishi hmm. saboda haka ya kamata maimakon 'yan najeriya su dinga yanke hukunci su ce a'a ba yi wa adalci ba ko kuma an mashi adalci yana da kyau su ba da goyon baya ne duk wanda yake da wani goyon baya da zai bayar ta yadda za a yi bincike har allah ya sa a kamo ko kuma a gano bakin zaren sai ya bayar saboda idan najeriya ta kubuta gaba mu za mu kubuta in ta ruguje kuma gaba mu ne za mu rasa inda za mu ce. To masu sauraro da wannan bayani na Hamza Idris editan jaridar Daily Trust shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa a wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Abubakar Muhammad Usman da Dalhatu Liman sai kuma Bilkisu Ahmed sai kuma shi editan jaridar Daily Trust Hamza Idris Muhammad Awal Suleiman ne ke cewa mu lafiya.